duk da ki a jami'ar zama a kowane da ake gani duk da kira-kiran da ba anas ya yi suna iya kokarin su na ganin sun tallafa ma al'ummar su ba zama na cikin gida ya gani ko ya iya kaiwa ya gane menene aka yi masa na jin kai to amma sanata abdulaziz ya da abubakar sanatan zamfara ta yamma yana da irin nashi salo na taimakon al'umma shi ma a jami'ar apc musamman a yankin sa, lokacin azumi kafin azumin da kuma lokacin sallah babba daga jihar katsinan najeriya a yau mutane dama ma sun kai sun yadda da su rika yabonsa da irin ayyukansa kuma su bashi shawarwari akan cewa ya kamata ya gane shi fa babba babba ne kuma jihar zamfara ta riga ta samu manya sun girma sanata abdulaziz ya da abokar kuma yana cikinsu a hasashen mara ciki a halin yanzu suna kirgar da iko allah da sa inda haka ake shugabanci inda haka ake samun jagoranci to komai ta daɗe lallai wata rana za a ji Zari daga yankin Zamfara kuma daga Zamfara ta yammar Sanata Abdulaziz Zari shine shugaban ƙasar Najeriya a wata rana. Irin waɗannan maganganu suna zuwa ne bayan abubuwan da suka gani an baje su a faifai na taimakon da yake ma al'umma. Sutura, kayan abinci da kuma ɗaukar tallafin karatu da ya ba wa ɗalibai yara 'yan makaranta. wanda zai laƙume lambobi na yawansu sannan kuma ya laƙume makudan kuɗaɗe na biliyan nerori har su ƙara karatunsu. garin daɗi na nesa aka ake cewa in ji mutanen ƙasar hausa mutanen jihar katsina a yau ɗaya daga cikinsu ya shigo turbar dimokuraɗiyya ya ce yana da saƙo na musamman zuwa ga sanata abdulaziz yara abubakar shattimin mafara sunana abdullahi musa unguwar sarki sabo abuja shi mai karamar kuma faskari jihar katsina muna da labarin shehi ko kuma muna jin alkhairan shehi wanda yake yi to sai muna yaba mai muna ganin kusan in cika ma baki duk yan siyasar Najeriya babu mai alheri da kyauta irin yadda yare Abdulaziz yake kuma ina kira ga yare Abdulaziz ya kamata fa shi fa alherin shi yanzu ya wuce zama har kadai tun da sunan shi a fito ya duk Najeriya ya rika shuka alkhairi irin wannan wanda yake mai zama mu ma mai roman demokaradiyya sannan ka rubuta ka aje kai dan jarida ka rubuta ka aje ko ina da rai ko na mutu da yake Allah da yadda ubangiji sai sai ya yi shugaban kasar Najeriya insha Allah an ce dan zamfara ne me yasa ka kace haka eh saboda ai salary ai duk mai alheri bai kadewa kuma mm. ci gaba ba zai taba kare mai ba to a sha'ani na siyasa mutanen jihar Zamfara su Allah ya ba su Abdulaziz Yari ya kake ganin waɗanda su basu ma lura da shi ba ko kuma suna ganin a tunda gwamna ya taba yi kila ma duk alherin da yake kamar kuɗaɗe ne da ya samu ƙarshen inuwar kurkun da suka ba shi ya zama gwamna to ai wasu duk sun samu irin wannan inuwar ba ke mutanen su ba mu in da Amurka samun irin wanda yake yin wannan kuma ya taimaki mutane alhamdulillah a yanzu a jihar Katsina kana siyasa ne kai ina siyasar jam'iyyar APC APC kuma muna tare da duk ɗaya insha Allah. Ba ka ganin wasu mutane za su ga kamar saboda kana ɗan jam'iyyar APC da kake ganin alherin da kai wallahi yaban gwani ya zama dole dole a yaba ma gwani yaya katsina take a halin yanzu katsina alhamdulillah gwamnan mu a dai kan tsaro yana ci gaba da iyaka kokarin shi wallahi daidai gwargwado abdulaziz jari daga cikin abubuwan da yake na alkhairi yana ciyarwa kafin azumi lokacin azumi lokacin babbar sallah da bayan babbar sallah duk wanda suke siyasa sa kuma yakan yi kokarin sa ga cewa ya saka musu da wani abu ko ta hanyar a nema musu aiki a matakin kasa ko na mai kama da haka ka kan kai tsaye ka ce ya kamata ya mika wannan har zuwa jihohin makwabta domin wata rana zai zama shugaban Najeriya. Wane da kana ke so ya kai a can ƙasashen naku na Katsina? Muna so ya ciyar da mutane irin raguna, sutura, samun ma mutane aikin yi, dan makaranta ɗaukar ɗawainiyar su ya zo ya taimaka mana duk da jihar mu hana yi hmm. ba mu ƙarfin gwiwa. Kasan siyasa ce duk da gwamnatin ku jam'iyyar su ɗaya da a sanata Abdulaziz Yari. Kana ganin wannan ba zai sa ga kamar kana rina aikin da suke so a jiha ba? A gwamnan mu bai ganin wannan. Ai tare ma suke yana son Yari Abdulaziz sosai sosai mun sani. To akwai wanda ka sani a cikin tafiyar siyasar sanata Abdulaziz misali a halin yanzu a jihar Zamfara wanda kake kusanci da shi? Na dai fi ganin dai alkairan shi da ya fito da su daga nan shi dai na fi sani da yare Abdul labarin shi na fi sani domin ni ma san shi ba. Da karshe me fatan ka ga sanata Abdulaziz Yare Abubakar? Ina mai fatan alheri kuma wancan roƙon Allah da na yi ina fatan Allah ya cika mana goro mu Yare Abdulaziz ya shugaban ƙasar Najeriya insha Allah. Ina mai fatan alheri da duk masoyan shi. A saman teburin turbar demokradiyya mai sauri ka je mu da Honorable Abdullahi Musa daga faskarin jihar Katsina. Yayin da Yahudu miƙa saƙonsa ta wannan kafa da ya tabbatar da ana saurare domin sanata Abdulaziz Yari ya ji. Suna fatar ayyukan da ake yi alkhairi kar su tsaya a jihar Zamfara. Makwabtan jihohin Zamfarar irin katsina su samar su ma su ɗanɗana. Domin tafiya da safa ba ya karama ba ce. Gwamnati yanzu a faɗaɗa suna sa ran wata rana da shi za a yi jagorancin shugabancin ƙasar nan. Koma a ce shine jagoran baki ɗaya. shirin turbar dimokuraɗiyya na rana kan a madadin gidan rediyo najeriya pride fm da sashen shirye da jagoran shirin gaba mai gidan gidan mallam wujja bara balbal a madadinsa da duka sautukan da kaji ni ne na shirya shirin kuma na gabatar maka da shirin dan uwanka buhari sani ke cewa na barka kana